أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا ورحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من أتقائك من النار في هذا الشهر المبارك إنك على كل شيء قدير وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna 22 a watan tara ramadana hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1447 wanda ya zo daidai da sha ɗaya a watan uku mac shekara ta 2026 allah ta tabaraka ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haɗuwar fuskokinmu a wannan masallaci da ke a ubayi bin ka'ab da ke nan unguwar ayagi yan kifi kan titin tafiya mai gatari karamar hukumar gumel jihar jigawa a tarayyar nigeria a inda muke gabatar da karatun tafsiri a wannan wata mai alfarma muna cikin sura ta hudu wa kazna minha 19 darsan mun yi darussa goma sha tara a cikinta mun fara darasi na sha tara da ya gabata da jin sakamakon masu biyayya ga Allah da manzansa a inda Allah yake cewa mun yi illaha war rasula duk wanda ya ma Allah da manzansa biyayya fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim wannan suna tare da waɗanda Allah madaukakin sarki ya ni'ima a gare su minan nabiyina daga annabawa wa siddiqina da siddiqai wa da salihan bayi wa shuhada'i da shahidai wasalihina da salihan bayi wa hasuna ula'ika rafiqa Allah da kansa ya jinjina wannan abokantaka summa sarraha ta'ala bi izni hazal jazai Allah ya fito fili ya bayyana girman wannan sakamako da zai hada dan adam da waɗannan salihan bayi inda yace zalika fablun min Allah wannan fa falala ce daga Allah tabaaraka wa ta'ala wa kafa billahi alima kuma Allah madaukakin sarki ya kai masa tumma bada'ana bima ya ta'allaqu bi himayati ad-din wa ad-dawla sai muka fara da abin da yake da alaka da kare addini da daular musulunci min al-a'da'i daga abokan gaba fi qawlihi a inda Allah yake ya ayyuhallazina amanu khudhu hidrakum ya ku masu imani ku shiga cikin takatsantsan ku kariyar ku famfiru idan ta kama ma ku fito ku fito tubatan wato jama'a jama'a waɗannan bayan waɗannan a winfiru jami'a ko lokaci guda kowa ya an gizo a fito wa amma sanabda ubihil yawma yaqulu sa'idi inda zamu tashi yau abdurrahman sa'idi yake cewa thumma bara an du'afa iman Allah maɗaukacin sarki ya bada labari game da masu raunin imani kafilina wanda suke yin kasala suke dogewa anil jihadi idan an ce a fito jihadi faqala sai Allah yake faɗi a aya ta 72 a ran malam Umar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا الله تعالى يتشي ومنكم دقتكم وأن منكم كوما في إيمان كينا ko ko minkum daga cikinku akwai wasu munafukan da ba 'yan cikinku ba ne to dai akan wannan wa minkum malamai suke tattaunawa laman layubabbi anna akwai wanda yake wato dogewa al-tabdi shine ka kasa yin abin da ya kamata kai shine a wancan hadisin na muslim da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zano in shagon guda shida wanda mun sha zano su a wannan tafsirin na bana man nafasa amuminin kurbatan har karshe kuma yace cewa majita ma a ƙaumin fi baitin min Tilla, babu wasu mutane da su taru a wani ɗaki daga ɗakunan Allah ya kitabar La suna karanta littafin Allah wa ya tadarasunahu bainahum suna fahimtar littafin Allah tsakanin su alqur'ani sai su samu daraja hudu illa nazalat alaihim sakina sai nutsuwa ta sauka a gare su wa gashiyatuhum rahama sai rahama ta lullube su wa haffatuhum mala'ika sai mala'iku sun kewaye su to da annabi sallallahu alaihi ya faɗi wannan abin na shida a hadisin shine na ƙarshe sai ce to faman badda bihi amalu duk wanda aikin sa ya kasa masa to lam yasri bihi nasbu to nan ma shine qur'ani ce daga cikin akwai da suke dogewa su kasa yin abin da ya kamata su yi ibn kasir yace ai la ya fanna la ya yatakhallafanna akwai da suke takallufi su doge anil jihadi in zuwa jihadi Waya ya hatamilu zai iya an kunar maradu annahu ya yatabadda'u shi yana yin sakaci ne huwa fi nafsihi a karan kansa ya ƙi fita wa yabadda'u ghayrahu ko kuma ya yi sakacin ya hana wani shi fita anil jihadi tunda duk wanda ya bata abokin bata yake nema kama kana abdullahi bin bin bin salul qabbaha ya yaf'al qabbahu allah kaman yadda abdullahi bin ubay bin salul shugaban munafikai wato yake yi ya ta'akhkhar anil jihadi ya doge ya fita jihadi wa yusabbitu nasa kuma ya sanya wa mutane wato kasala kin fita yaki anil khuruji fi wa hadha qawlu bin jarir wannan shine maganar ibnu ibnu jarir wa ibn ibn jurai wa ibn jarir wali haza qala ta'ala saboda Allah yace ikhbaran yake ya bada labari anil munafiqina game da munafikai annahu cewa su ko annal munafiki munafiki ya kula yana ta idza ta'akkara anil jihadi in ya doge ya ki fita jihadi fa in asabatkum musibatu idan da kuka tafi yakin musiba ta zahiri ku ta samu akan ku aka yi nasara ai qatala qatalun kisa ya same ku shahadatun da shahada wa galabul adu lakum abokan gaba suka yi nasara a cikin ku limalillahi fi zalika min alhikimati saboda abin da Allah yake da shi na ayi nasara akan mu'mine in sun fitar daga wata hikimarsa Allah sai wanda bai fita yaki ba munafiki ce kad an amallahu alayya sai kirga wannan kuma shi a cikin nasara sai ya ce hakika Allah ya mun ni'ima izlam akum ma'ahum shahida lokacin da ba ni ban halarci wannan yakin ba abin ya faru wanda ya fita dan Allah dama ai an nasar aw shahada ne ba shi da tasgaro a ciki amma kaga wani ya zo gefe yana ce da tun da baya cikin ma shi nasara ne to ai kaga imaninsa shi na daban ne in ma yana da shi kenan abdurrahman sa'id yake cewa ra'a min ba'ati aqalihi saboda raunin hankalinsa bai fita yakin ba kuma sai yake gani wa imanihi da raunin imaninsa anna at-taqa'uda zaman da ya yi anil jihadi ya doge ya fita jihadi Allah zai fi hitilkar musiba ni'imatu wanda su da suka fita samu wacce musiba ta zahiri shi kuma na ganin da bai fita ba shi ni'ima ne a wajensa walam yadri bai san ba annan ni'imatar haqiqiyya ni'ima ta haqiqa هي التوفيق لهذه الطاعة الكبيرة شيني الله تبارك وتعالى يمكا ka masa biyayya. cikin abin da zaka ji daɗi ko cikin abin da zaka sha wahala kai dai da'a kake yi kai dai sunanka abdu ibada kake yi qultu ana wal mu'minuna to su mu'minai al mukhlisuna masu ikhlasi min sahabati a cikin su waɗannan sahabbai la yatrukuna fursatan ai ba sa barin wata dama ma fil jihadi wajen daga addinin Allah wani akudu waqa'atu uhud ala sabilil misal zan daukan mana yakin uhudu mu ɗauki misali na cewa su in dai imani na gaskiya ne musamman ajin wancan na sahabbai ai ba sa ma barin dama ta fita wani ɗaukaka addinin Allah jira ma suke ya taso saboda haka wa haza matu abu sa'ad ga matu abu sa'ad radiyallahu anhu yukhbiru an nafsihi shi da kansa yake bada labarin kansa yake cewa wa kana ibnuhu istashhada ma a rasulillahi sallama yawmi badar sa shi sa'ad din. Ya yi shahada tare da annabin rahama daraja da amince Allah tabbata a gare shi a yakin badar shi kuma yakin badar maimakon nasara biyu ma nasara uku ce duk yaƙi in ka fita ko ka yi shahada ko kuma ka ci nasara ɗaukaka addinin Allah to shi kuma ƙarin yakin badar da ya samu shi ne in ka fita ma sunan ka ɗan aljanna kawai in ka ji yakin badar ko ka yi shahadar ko kai ɗan aljanna ne mun sha karanta wannan da ku a hadisar haɗi bin abi balta ata ku wanda da sayyidina Umar ya zare takofi zai sare masa kai annabi ya ce masa kai ya je yakin badar wa ma yadri kala alla Allah ta'ala ala ahli badar fa qala i'malu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum kaman fa Allah ya kalli wanda suka je badar ne yace ku aikata abin da ga dama na gafarta mu yasa wani sahabi da kwayar dabinan sa da safa ba a karya annabi yace ba abin da ya raba ku da aljanna sai layin nan da yake tsakanin mu da abokan gaba in dai ka shiga kawai dan aljanna ne ya ce arsula mai ce ya maimaita masa ya ga ga aljanna sa ya sai a cin dabino sai watsar da dabino sai ya shiga kaga su neman shahada su yi wanda zai doge bai ce shi ya yi an masa ni'ima da bai je ba san yamma ta yi ana bin katla waki manzo Allah ya tuno shi ce ina mutumin da aka ce yi shi su ne ɗiban fari tun a shiga farko yin shahada sai manzo Allah ya ce sadaka Allah wa sadaka Allah ya gaskata Allah Allah ya gaskata shi to kaji haka, ya ce ɗansa sa'ad shi kai sama yanzu da muke so mu ɗau misalinsa ya ce ɗansa sa'ad ya yi shahada a yakin badar saboda haka ya ce cewa laƙadi aka ba'atani waqa'atu badar aka atni waqa'atu badar yakin badar ne ya kuskure mun ban samu zuwa ba ɗana ya yi shahada wa kuntu wallahi wa kuntu wallahi alaiha harisan kuma ni ina ta kwaɗayin wannan shahada ɗin hatta sa Hamtu ibni a lokacin da za a fita wato abin nan muka yi ƙuri'a muka yi dinda tsana fil kuruji wajen fita ba za mu fita gaba ɗaya ba to amma ayi ƙuri'a wanda ƙuri'a ta nuna shi shi zai fita haka rajar sahamuhu sau da haka sai ƙuri'arsa ta shi ne ya zama ya yi nasara faru zika shahada sai aka arzurta shi da shahada wa ƙadira aitul bari hata amma ni a daren jiya na ga ibini fi naumi a bacci a mafarki fi ahsani suratun a cikin mafi kyawun sura fi simarin janna yana tafiya cikin ƴaƴan itatuwan aljanna wa anhariha da ƙoramin aljanna wa yaqulu yana cewa ilhaq bina turafiquna fil janna ka taho ka tadda mu ka aboce mu a zama a aljanna faqad wajadtu ma adani rabbi haƙa shi yaron yana cewa sa'ad kenan abinda ubangiji na ya mun alƙawari na same shi gaskiya ne wa wallahi ya rasulullah asbahatu mushtaqan sai shi yanzu kai sama ɗin yake to wallahi manzo Allah na wayi gari mushtaqan ila murafaqatika fil janna ina so in haɗu da kai a cikin aljanna wa qadi qabrat sunni shekaruna sun yi nisa wa waraqqa azami ya yayi rauni wa hababtu liqa'i rabbi ba abinda nake so sai in koma ubangiji na fada Allah ya Rasulallah roƙa mun Allah ya manzan Allah an yanzu yarzuquni shahadata ya azurta ni shahada ka ji kafin a fita ba kai zan tan wancan wanda an ji an da yana cewa shi an masa nasara ka roƙa mun Allah ya azurta ni shahada saboda haka wa marafa marafaqati sa'ad fil janna da kuma in yi su je in tadda sa'ad a aljanna dan sa kenan fada alahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya masa addu'a bi zalika da shahada fa qutila bi uhud shahidan sai kuma aka kashe shi a yakin uhud yayin shahada sun yi ƙuri'a da ɗansa a yakin badar samun ɗansa ya fito ɗansa da ya ci ƙuri'a ya tafi ya shahada shi ma yake to yanzu kuma abin da yake so shi ma kashin ya yi rauni rayuwarsa ta yi nisa ba abin da yake so irin ya haɗu da ubangijinsa ƙari akan haka washe gari ya yi mafarki da ɗansa yana cewa zo ka tarar da mu mun da alƙawarin da Allah ya mana gaskiya ne sai ne ce manzo Allah ya masa addu'ar samun shahada manzo Allah ya masa shahada shi mai ayyatu tufa a yakin Uhud wa kazalika Abdullahi bin Amr bin Haram haka Abdullahi dan Amr dan Haram radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda usira Abdullahi bin Amr bin Haram alal khuruj shi ma ya so fita fi gazwatu Uhud a yakin Uhud fa khadaba ibnahu sai ya magana da ɗansa jabir ya ce wa jabir ya jabir la alaika an ta kuna fi nazari fi nifarin madina ba yadda za a yi ka kai zama ya kama ka a gida a madina A ta alama ilama ma ya siro amurna ka san kawai ka jira mu al'amarinmu ya mai makomar al'amarinmu fa inni wallahi laula anni atruku banatun li ba dan ina jin zan bar ƴaƴana mata ba ba'adi a bayana la ahabbtu da na so an taqatula baina yadayya kai ka fara shahada a gaba to amma akwai 'ya'ya mata ƴan kwannuwanka saboda kai ka yi hakuri ka zauna a cikinsu su mu kuma za mu fita ka ga mai Allah zai yi mu da mu da muka fita din wa qala li ya ayban yace ma ɗansa ma arani illa maqatulan kuma ni yanzu abin da nake gani na kawai ina gani a matsayin wanda ya riga ya yi shahada maqatulan fil awwal man yuqtal kuma ina ganin a farkon wanda za a kashe min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallama cikin sabon annabi rahama daraja da aminci Allah ya tabbata a gare shi wa inni la araka ba'di a'azzu alayya minka ghayra nafsi wallahi bayana ba wani mutum da yake da girma a waje na sama da kai minka min gairar nafi rasulullah inda ba annabi sallallahu ba ba wanda nake ji da shi sama da kai wa inna alayya dainan to ka sani ana bi na bashi faqadi ka biya bashi wastausi da ikwanika khairan kuma ka rike yan uwanka da yan da wato da alkhairi wa karaja ma almuslimina shi kuma sai ya fita tare da musulmai wa nala wa sama shahadatan fi sabilillah har ya samu shahada na ɗauka addinin Allah faqad qutila fi ma'arikati uhud an kashe shi a yakin uhud wa hadha jabir yuhaddithuna ga jabir ɗansa yana ba mu labari an zalika haisu ya ƙuri inda yake sa lamma ƙutula abi yau ma uhud lokacin da aka kashe mahaifina a ranar yakin uhudu ja'altu akshifu an wajhihi sai nake neman ina yake in gaishi wa abuki ina kuka waje ala ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yan hauni sun ba zama sahabbai suna hana ni wa huwa la yanhani amma annabi bai hana ni ba waja'altu waja'alat amati goggona ta zama tabakiyatun tabakihi tana kuka a kansa faƙalar nabi sallama la tabkiyanna kada ke kuka au la tabakina ma zalatul mala'ikatu tazilluhu bi ajnihatiha mala'iku ba su gushe ba tun mutuwan nan tasa tun shahada nan tasa suna masa inuwa da fukafukansu hatta rafa a tumuhu har suka ɗauke shi wa haza wa to wannan nan, sannan wa haza wahab bin wato qabus al-muzani duk dai muna daukar misali ne a kan sahabbai da shahada saɓanin wannan na wannan aya wahab bin muzani wa bin akihi da shi da dan uwansa radiyallahu ma Allah madaukakin sarki ya yarda da su aqbala wahab al-muzani wa ma'ahu ibnu akih al-harith da wahab muzani da dan uwansa harisa dan dan uwansa Haris bin uquba bin bin qabus bi ganamin lahuma suka shigo madina da dabbobin su min jabal muzaina da sun fito da kabilar muzaina fa wajada sai suka samu ita wato madina din da suka zo khalaya bawo yace kayau suka same ita madina babu kowa duk mutane wato sun fita saboda suka samu madina babu kowa sun fita suka tambaya sa'ala ainan nasu suka ce ina mutanen gari ina mutanen gari faƙalu sai aka ce bi uhudu ai duk gari an tafi uhudu an tafi yakin uhudu karaja rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yuqatilul mushrikina malala ya tafi yakin mushrikai so an tafi uhudu min ƙuraishin cikin ƙuraishawa faƙala sai suka ce da aka ce sai dai ku jira shi in ya dawo suka ce ina la nabtagi asara asaran ba da aini ya za mu tsaya a gurbi ga zahiri to da aka la nabtagi wato asaran ba da aini to da aka sai suka kama hanya suka tafi uhud fakaraja hatta ataya ya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har suka je suka riski annabi sallallahu alaihi sallama a uhudu to haka fa yajdanil ƙauma suka samu mutane ya qatatuluna ana yaƙe yaƙe wa daulatu kuma nasara da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa asahabihi ta karkato wa manzon Allah da sahabbansa fa gara su sai suka shiga yaƙi ma na tare da musulmai tin nahadi wajen ɗaukan wato ganima waja'atil khayl min wara'ihim to kuma sai wasu dawaki suka bullo musu ta baya wannan abin da muka yi ta faɗa sakamakon wanda aka ɗora mutum hamsin akan dutsen Udu sun sauko an fara ɗaukan ganima an yi nasara kuma sai wa'incan suka bullo musu wato ta baya Khalid bin Walid wanda Khalid bin Walid ne komanda wa Ikrama bin Abi Jahal da Ikrama dan gidan Abu Jahal a wancan lokacin Khalid bai musulunta ba aka yakin Uhud haka taladau sai aka sai aka game faƙatala waɗannan mutanen biyu da suka yi yaƙi a shaddil qital mafi tsananin yaƙi an faraƙat turƙatun minal mushrikina wani yanki na mushrikai suka suka dare fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man li furqa ko kuma wasu yanki na mushrikai suka bullo manzala cewa zai tarwa in can man li hadha furqa qala wahab bin qabus wannan wahab bin qabus din bakin da suka zo madina suka biyo baya to da haka sai ya ce ana ya rasulallah ni zan tare su faƙama mahun bin nabli hatta in sarrafu ya ta harbin su har sai da suka juya baya suka koma sun maraja a sannan ya dawo fanfara ƙasar ƙatun sai ga wani yanki dai na mushrikai ukura faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallama malli hazal kutaiba wa'annan ayarin wa zai fuskance su qalar muzaniyu A bin qabus al-muzani dai yace ana ya rasulullah faqama haba bisayfi suka tafi su biyu da takobi hatta wallau har sai suka juya suka juya sun almuzani sannan ya sake dawowa sun matsala at kutaibatun ukhra sannan a karo na uku wata ayar suka bullo na mushrikai fa qala man yaqumu li haula'i waye kuma zai tarwa in can qala almuzani ana wannan ne muzani wahab bin qabus almuzani yace ni ne ya rasulullah fa qala qum wa abshir bil janna yace tashi amma ina maka bishara da aljanna faƙamar muzaniyu masaruran ya tashi yana mai farin ciki ya ƙulu yana ta wallahi la aqilu wala astaqilu ba ba ba zama ba bacci faqama faja'ala yadkhulu fihim yake shiga cikin su fa yadrubu bis saifi yana tsara da takofi wa rasul sallallahu alaihi yanzuru ila al manzo yana kallon musulmai hatta kharaja min aqsahum war rasul sallallahu alaihi wasallam ya kulu har sai da ya shiga dan cikin su Allah yana cewa Allahumma arhamhu Allahumma yana masa addu'a summa yarji fihim sanan ya fito daga cikin su fa ma zalaka zalika bai gushe ba yana kai kawo wahum muhaddaquna bihi su kuma sun kewaye shi sun yi kansa hatta ishtamalat alaihi asyafuhum har sai da suka tara masa takuba a kansa mahum suka wato harbe shi fa qataluhu sai suka kashe shi fa wajada bihi yawma idhin na ta'anatan an samu sala da suka 20 kullu haqad khallasat ila qatlihi kowace ɗaya ta isa ta kashe shi wa musila bihi aqabahu al-misla yawma idhin suka yi masa musula mafi muni musula shine bayan an kashe mutum a wulakanta gawarsa kwankwale ido a yanke kunno a yanke hanci lokacin a yanke laba a fitar da mutum daga kamanninsa shi yake cewa musula a yaki to suka yi masa irin wannan musula din to wannan fa su ne wato sabon annabi sallallahu alaihi wasallama na gaskiya kenan kaga wancan ya nuna maka cewa shi ba na gaskiya bane na munafinci ne kamar yadda ayat za ta bayyana mana wal mufassirin fil aya fil ayati qawlaini dangane da wannan aya malaman tafsiri suna da mangano guda biyu al-awwal suka ce al-kitabu lil ladzina amanu wannan aya tana magana ne ga masu imani summa bi qawlihi wa inna minkum wa in minkum wa inna minkum wa lam yaqul fikum saboda Allah tabaraka ta'ala ta yi wa inna minkum a cikin ku da ta yi fikum sai zama to wasu ne wanda suka zo ba daga cikin ku kan munafikai ne amma minkum ku mu'minan da ake magana to wasu da wannan dalilin suka ce da mu'mini ake kawai ana magana ma mu'mini masu raunin imani kenan tunda Allah ta yi minkum bai ce fikum ba wa ma fi ma'anahu da wani nassin da yake daukar irin wannan ma'anar min qaulihi fadin Allah da yace ya ayyuhal ladzina amanu malakum kaga masu imani yace malakum kaga masu imani ake magana me ya same ku idza qila lakum turu fi sabilillah idan ka ce da ku ku fito dan ɗauka addinin Allah tasaqaltum sai kuke kasala sai kuke dogewa ilal ardh suratul tauba 38 wal qaulu thani magana ta bi sabanin wannan shine anna haula'il mubti'ina wannan masu dogewa humul munafiquna sune munafiqai li'anna hadhihi sifa domin wannan sifar la takunu illa lahum sai ga munafiki har aje a dawo yake ta shi Allah ya masa abin nan gamda katari a mai imani ba zai wannan ba wannan kuma shine dalilin masu magana ta biyu suka ce fa innal mu'mina mai imani mahama kana da'ifa da'ifal imani duk inda ya kai da raunin imani la ya qulu hadhal qawlu ba zai faɗi wannan magana ba da ayan nan ta zo da ita inda musibatu lil mu'minina lokacin da musiba ta samu mu'minai wala yu'addu min ni'amillahi alaihi annahu lam yakun ma'ahum shahida kuma ba zai ci ba zai kirga rashin kasancewarsa tare da masu imani bai ce ni'ima ce Allah madaukakin sarki yayi masa cikin mafi aikin da Allah ya fi so ɗaukaka addinin Allah cikin abin da aka fi buƙatar da kuɗi ba zai baka ba shahada shi ya ce kuma Allah ya masa ni'ima da bai je ba bal hayi min Allah azza wa jalla yace mai imani zai ji kunyar Allah wa luma nafsahu in ata'at da'iyal jubuni har ma zai zargi kansa idan ya biya ta tsoro ya kasa fita wa yastagaturu rabbahu kuma zai nemi wato gafarar ubangijinsa min zalika daga wannan saboda haka wannan shine dalilin da wani suka ce wannan ayat da munafikai ake to wallahu a'lam Abdurrahman Sa'id yake ta summa zakara gayat haula il mutasaqilina sai Allah madaukakin sarki ya faɗi kololuwar manufar wa'incan masu dogewa wani ayati maqasidihim da kololuwar manufarsu wa anna mu'zam qasadihim makololwar manufarsu a duniya wa hutsami duniya da abin duniya wa kala sai Allah yake cewa ayata 73 wala in ra'abakum fadlun min Allah la yaqulannaka allam takum bainakum wa bainahu mawaddatu ya laytani يا ليتني fauza معهم فأفوز فوزا عظيما wala in asabakum fadlun in kuma falala ce ta same ku nasara kuka je kuka ci ganima kuka samu min Allah daga wajen Allah yake taimake ku kenan la yaqulanna to zaka ji suna cewa at-tabarani ce hazal mubti'u nadiman sai ka ji yana faɗa yana mai nadama cewa ka allam ya kun takun bainakum wa bainahu mawaddatan yana nadamar dama ina cikin su a to dama baya cikin su kuma dama babu wata kauna a tsakanin su yana cewa ya laita ni ya kai cona kuntu ma'ahum ina ma ina tare da su ban ki zuwa ba fa afuzu fauzan azima magana ta fito kaga manufarsa kenan sai in samu babban rabo yana nufin ganima kenan tunda ganima sai wanda ya je yaki in baka je yaki ba ka to yanzu kai tansa gashi an zo da ganima shi kuma bai je ba Abdurrahman Sa'id yace ai ya tamanna annahu hadirun liyanala min alganaili sai ya burin ina ma da shi aka je wannan yakin dan ya samu ganima laisa lahu ragabatan wala qasadun fi gairi zalika ba shi da wata manufa ko wani kwaɗayi sama da wannan ka annahu laysa minkum kaman baya cikin ku ya ma'asharul mu'minina ya ku mu'minai wala bainakum wa bainahu mawaddatan ba kaman babu wata soyayya al'imaniya ta imani allati min muqtabaha wanda yana daga cikin abin da soyayyar imani ta kunsa annal mu'minina mushtarikuna fi jami'i masalihi ai mu'minai suna tarayya a dukkanin abin da ya shafi maslahar su ne wa dafa'i mudarrihim da kare suna tarayya ne akan a kansu abin da zai cutar da su shi yasa annabi ya ce al-mu'minu lil-mu'mini kal bunyan mumini da mumini kamar gini ne ya shuddu ba abuhu ba ba tashanka yana wato karfafa tashi a wani hadisi yace idan su taka minhu udwan idan wata gaba udwan tana ciwo to ta da'a lahu sa'iril jasadi dukkanin sauran jikin sai ya dauki ciwo in hakori na ciwo sai fuska ta kumbura in fuska ta kumbura gaba ɗaya jikin sai ya dau zazzabi kaga hakori aka taya to haka mumini yake da mumini annabi yace ka jasadin wahidu kamar jiki ne guda ɗaya to amma shi wannan ya gani cewa ya laita ni kuntu ma'ahu in yana da imani ko larura ta hana yi tafiya yana tare da su a zuciyarsa annabi sai zama aka fito za a tafi yaki yace kun bar wasu mutane a Madina amma masirtum masirat wala qata'tum wadiyan illa wa hum ma'akum ba ku yanke wani distan na tafiya ba ba ku ci wani zango ba face suna tare da ku amma wa bil madina suna madina amma a zuciyarsu suna tare da ku to kaga wannan shine imani bai je ba amma hankalinsa yana can kamar yadda yan sakon sarki ko yan sakon gwamna wanda ya wakilce shi shi aiki yayi yawa amma yana tare da mu a yanzu a zuciyarsa <laughs> haka ake zuwa rena mutane hankali <laughs> saboda haka kamar wala bainakum wa bainahu almuwadda al'imaniya allati min muqtabaha anna almu'minina mushtarikuna fi jami'i masalihihim suna tarayya a dukkanin maslahohin su wa dafa'i mubarrihim da kare abin da zai cuce su yafrahuna bihu husuliha suna farin ciki da samun nasararsu su walau ala yadi ghairihim a hannun wanda ba su bane kaga da mun imani ne kawai zai farin ciki a musulunci ya ci nasara kuma in magani ba suka samu ya taya su murna ba hasada kenan kamar sai kai shi yake wa kansa kuntu ma'ahum a afuzu fawzan fa afuza fawzan azima ka gani min ikwanihim almu'minina wa ya ya'maluna kuma suna jin radadi bi mafaqadiha da in musulmai sun rasa wato nasara wa ya yas'auna jami'an suna yin ayyuka tare fi kulli amrin yaslihuna bihi dinahu a dukkanin al'amuran da su kyautata addinin su wa duniyahum da duniyarsu fa hadha alladhi yatamanna ad-dunya faqat amma wannan da yake shi duniya kawai yake buri laisat ma'ahu ruhul imaniya almazkura duk wannan ruhin imani da aka ambata ba shi da shi don haka sai yake kaico ya laita ne ina ma ina tare da su sai ni ma in samu babban rabu kaga duniya yake nufi wa anil lati sanaqifu alaiha al insha Allah game da ayat da zamu tsaya akan ta yaqulu rashidu rida rashidu rida yake cewa amara Allahu ibadahu al-mu'minina bil akadil hadari karatun mu na jiya da muka fara Allah ya umarci mumanai da su shiga taitayinsu su sa ganuwa su yi tanadi min a ada da'awa dangane da makiya a da'awa al'islamiyya addinin musulunci wa ahliha kuma masu ƙin musulmai bilisti idadi tam lil harbi su cikakken tanadi don yaƙi wa bin nafri wa kaifiyati jaishi kuma su wato su yi kungiya kuma aga musu yadda ma za su fito irin na za ta fito wa zakara halal mubti'ina yau kuma sai aka ambata mana halin masu dogewa anil itali gabarin yin yaki wa kauni ha la tattafi umma amma yajibu an yakuna alaihi ahlul imani da kasancewa dogewa a sai za a yi wa addini aiki kaza baya to wannan baya dacewa ga masu imani ba za ce da imani kuma da kin yi wa musulunci aiki a ba za su haɗu ba inda imani da san musulunci da yawa musulunci aiki kuma amara bil qitalin al mashru sannan yayi umarni a yanzu da muka ji da yin yaki wanda aka shar'anta yurajjibu fihi al mu'minuna yana kwadaitai da mu'minai allazina yusiruna ma inda Allah wanda suke fifita abin da yake wajen Allah ta'ala fi daril jaza'i a gidan sakamako lahira ala alkasabi wal ganima akan abin da za a samu na ganima wa alal fakari bil akan alfahari da muna da karfi wal galabi da galaba Faƙala sai Allah yake cewa aya ta 74 فليقاتل في سبيل الله الذين يشعرون duniya bil بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغرب فسوف نؤتيه أجرا عظيما جزاكم الله خيرا هذا أمر من الله سبحانه للمؤمنين بالجهاد وأن آير umarni ne Allah yake wa mummune na jihadi falyuqatil fi sabilillah az-zuhaili yake cewa a cikin tafsirul munir li ila'i dinihi dan daga addinin Allah wa sabilillah aiki dan Allah shine ta'yidul haqqi wa nusrati shine ka karfafi gaskiya ka taimaki gaskiya bi ila'i wani wa da da'awati ta hanyar daga kalmar Allah da ya kira zuwa ga addinin Allah allazina yashruna alhayata ad-dunya wanda za su yi wannan yaki dan Allah sune wanda suke wato sayan rayuwar duniya bil akhirah waɗancan wanda suke abin duniya suke su bar wannan ra'ayin su bar wannan hanyar su dawo su yi aiki na ɗauka addinin Allah maimakon sayan rayuwar wato duniya su bar lahirarsu to yanzu su kai lahira da duniyarsu bisa ka'ida da muka sha faɗa a duniya mazara'atul akhira duniya ita ce gonar da ake shuka lahira a matsalan sha'arawa yake cewa fal mu'min huna yi uɗi a duniya liya a kuzar akira shi mumini a nan zai wato ba da duniya don ya karɓi lahira allati ta tamassalu bil jannati wal jazai wanda ana magana lahira to ana magana aljanna ce da kyakkyawan sakamako wa manzilatu shuhada'i matsayin shahidai da samun matsayi na shahidai walizalika yaqulu al-haqqu fi ayatin ukhra yasa Allah yake faɗa a wata ayar da ba wannan ba a suratul tauba yace wa man aufa bi ahadihim bi min Allah waye ko ba zai cika alƙawarin da ya ma Allah ba da Allah ya ce inna Allah hashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna yaki dan dauka addinin Allah su kai yaƙa a yaƙe su kashe a kashe su wannan alƙawari da Allah ya yi wa kansa haƙƙan na gaskiya fit wal injili wal qur'an sai ce wa man awfa bi ahadihi min Allah waye zai cika wannan alƙawarin da ya ma Allah fastabshiru ku yi bishara bi bai'ikum allazi bay'atum bi da kasuwancin da kuka yi wa zalika huwa al-fawz al-azim wannan kuma yin kasuwanci ka ba da duniya ka karɓi lahira shine fawzul azim shine rabo mai girma suratul tauba aya 111 ash-shaukani yake cewa ai liyuqatil falyuqatil inal liyuqatil fi ta'atillah sai yaki dan yi ma Allah biyayya wa ridaihi da yaddar Allah allazina ya bi una wanda za su yi yaƙi ɗin su ne wanda suke saye da hayatar duniya rayuwar duniya bil akira don su karɓi lahira wa humul mu'minuna su ne masu imani wakila aka ce ma'anahu innal kitaba lil muwaqqi'ina ana magana ne ga wancan masu dogewa su ita tafiya yaƙi wa ma'ana yashruna ay yaktaruna hayatar duniya suna zaɓar rayuwar duniya alal akhira akan lahira wa haza lafazu min al wannan lafazin yana cikin lafazin da yake al-azdadi ne ke shi ne suna daukan ma'ana biyu yuqalu sharaitu bi ma'ana bi'tu summa zakara Allah ta'ala al mujahidina sanan Allah madaukakin sarki ya ambaci falalar masu jihadi yace wa man yuqatil fi sabilillah duk wanda ya yaki dan daga addinin Allah li tataraf rafa rayatul islam fa yuqtal sai aka kashe shi a fagen fama au ya yaglib ko kuma yayin rinjaye to fa sawfa nu'tihi ajran azima kowanne lada ne ya ba hasara a fita yaki inda da imani da ikhlasi annasaru au shahada to sawfa nu'tihi sannu zamu bashi ajaran azima ibrahim al yake cewa inna man yuqatilu fi sabilillahi lam ya'dim ihdal isnatayn ihdal husnayn duk wanda ya yaƙi don Allah to baya rasa ɗayan biyu kyawawa an yi ƙutala a kashe shi fa ya kuna shahidan sai zama wanda ya shahada wala ta hasaban nan qutilu fi sabilillahi kuma amwata bal ahya'un inda rabbihim yarzaquna wa tilka manzilatul uzma inda Allah to shahada kuma wannan matsayi ne mai girma a wajen Allah aw tasir ko yayi nasara fa yanala fadlal fawzi fi dunya sai ya samu falalar rabauta tun a nan duniya wa ajruhu kuma ladansa na jihadin da ya fita inda Allahi azimun a wajen Allah mai girma ne fi kilal halataini a dukkanin waɗannan hali guda biyu ai uzrul lakum fi Allah ayi lakum wai wani uzuri kuke da shi ku masu imani fi Allah tuqatilu fi sabilillah da ba za ku fita ba ku yi daukaka addinin Allah litaqimu at-tauhida dan ku tsaya da tauhidi ma makanan shirki kuma kuma ya gurbin shirka da tauhidi wal adala kuma ya adalci makanan sharri wal zulmi a inda sharri ne da zalunci wa kaifa la tuqatiluna ta yaya dai ba za ku yi daukaka yaki ba fi sabilillahi dan ɗaukaka addinin Allah al-mustaba'afina ikwanikum fiddini alhali masu na yan uwanku a addini allazina is tazallahum makka wanda mutanen makka suke kaskantar da ku suna can suna bautar da su na mushrikai wa azahum suna cutar da su fa batu suna. sun kwana suna can suna ta istigasa suna neman dauki na gaggawa wa yastansuruna suna neman taimako dar'ina lillahi suna kankan da kai zuwa ga Allah ilallahi suna ce rabbana akhrijna min hadhihi albalda Allah ka fitar da mu daga wannan gari wa min wulayati haula izzalimina daga shugabancin waɗannan azzalimai wa farraja alaina rahmatuka wa farraj alaina rahmatuka suna cewa Allah ka yayi ka kwararo mana rahamarka wa alhiqina bi ahlina ka sada mu da iyalanmu wa ikhwanina fi dini yan uwan mu addini waje Allah na min ladunka nasira suna cewa ya Allah ka sanya mana mai taimako daga gare ka to me zai hana duk ba za ku yi jihadi ba alhali wa'annan suna cikin wannan hali wannan shine karshen karatunmu na yau abin da makaranta daidai muka fassara dacewa ce daga Allah abin da zama kuskure kasawa ce daga gare ni wa sallallahu wa sallim ala man talaqa alquran min ladun hakimin alim rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab allahumma ahyina su'ada wa amitna shuhada wa la tukallifna an tariqatil huda ya rabbal alamin Allah muna roƙonka da sunayen kasar tsarkaka da sifofinka maɗaukaka Allah dukkanin bukatunmu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiya mu na gida da asibitoci Allah ka san su ka san wahala da suka sha Allah ka sa ka fara ce Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sa mu abin da kake so da lafiyar da ka ba mu azumin da muke Allah ka karɓa mana ibadun mu Allah ka karɓa mana bukatun mu Allah ka biya mana Allah ka sa mu cikin bayin da kake yanta a wannan wata ya rabbal alamin ya man huwa ala kulli shay'in qadir Allahumma ya sami addu'a ya mujibad du'a Allahumma ya sami addu'a ya mujibad du'a الدعاء اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التقلان ولا حول ولا قوة إلا بك فسبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين